Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalal Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba biyar ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Suna na Fil Hashin Gumel tare da Baba ko makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Baba ba makanan labarai. To ɗaruruwan mutane ne da suka cika bakin wurin duban gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a zauren majalisar tarayyar Amurka a jiya Talata. a jiya talatin kuma wasu jigajigai a majalisar dattawan amurka sun ce akwai kwararen shaidu da ke tabbatar da yarima mai jiran gado na saudi arabia ne ya shirya kisar dan jaridar nan jamal kashugi kanan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tana cikin tsananin fama da barkewar cutar ebola inda aka samu labarai 420 a gabashin ƙasar. To Allah ya kyauta kanan labaran kenan aka je Cikin shirin za ku cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shiga ƙauyen Zabarmari na jihar Borno sun kone wa 'yan ƙauyen kayan amfanin gonakinsu baki daya abu ne ginshiki wanda muka rike a hannu bibiyu shine noma mun kuma noman shinkafan Allah ya taimake mu mun yi da can aiki to wayannan azzaluman sun ciccin namu shinkafin wuta gaba sun kokkona a can jihar cross river kuma wani rikici ne ya barke tsakanin wasu al'ummomi guda hudu 'yan ƙauyuka ne waɗanda suke makwabtaka da juna waɗanda kuma ba sa ga maciji da juna saboda rikice-rikicen filaye da wuraren zama idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma 'yan majalisun ƙasar ne suka samar da wata doka da za ta samar da kariya ga 'yan gudun hijiran cikin gida. Daga nan kuma Madina Dauda za ta shigo mana da shirin dimokuraɗiyya a yau amma da farko sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. alaikun jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. ɗaruruwan mutane ne suka cika makil wurin dubar gaban tsohon shugaban amurka george h.w bush wadda aka lullube da tuta a zauren majalisar tarayyar amurka a jiya talata wani guda kafin jana'izar da ƙasar za ta yi wa shugabanta na cikin 41 a yau laraba a cikin masu ta'aziyar akwai talakawa amurka da waɗanda suka taɓa aiki ƙarƙashin marigayi bush da shugabannin hukumar leƙin asirin ƙasar na da da na yanzu a cikinsu akwai wani tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan ƙasar kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa bob dole wanda aka kawo shi a cikin keke mai kula da shi ya taimaka wa dole mai shekaru 95 da haihuwa ya girmamawa takwaran aikinsa a yaƙin duniya na biyu abin farin ciki sanda aiki sanata dole in ji dan marigayin jeb bush da ya dora a wani sakonsa na twitter a wata ganawa a gidan baki da shugaban kasa da ke tsallaken fadar white house shugaban amurka donald trump da uwar gidansa melania sun miƙa sakon ta'aziyyarsu ga dan marigayin tsohon shugaban amurka na ciko 43 george w bush da uwar gidansa laura bush da ma sauran iyalan gidan bush kafin wannan ganawar uwar gidan shugaban kasa melania ta yi wa laura bush rakiya ta zaga a wasu wuraren kawa a fadar white house a daren litinin shugaban amurka donald trump da uwar gidansa sun halarci zauren majalisun tarayya inda aka ajiye gawar bush shi ma mataimakin amurka matamakin shugaban amurka mark pence ya yaba wa bush inda yake cewa shugaba ne nagari wanda ya kawo sauyi a rayuwar amurka a hali da ake ciki kuma a jiya talata wasu jigajigan majalisar dattawan amurka sun ce akwai kwararren shaidu da ke tabbatar da yarima mai jiran gado a saudi arabia muhammad bin salman shine ya shirya kisar ɗan jaridan saudiyya nan a cikin ofishin jakadancin riyad a istanbul kana suka yi watsi da kalaman trump cewa bai gamsu da batun wa yarimar laifi ba shugaban kwamitin hulɗar ƙasa da ƙasa a majalisar dattawan amurka kuma ɗan republican sanata bob kuka bob cook wato ya ce ya faɗa manema labarai bayan sauraren bahasi daga daraktan hukumar leƙen asiri na wato ta cia gina hospital tana cewa wato masu bincike na amurka sun samu bayanai akan kisa da kuma yanyanke gabobin jamal kashogi a ranar biyu ga watan oktoba inda shi bob kukan ke cewa If Crown Press went in front of a jury wanda ya bayyana gaban masu taimakawa alkalai su yanke hukunci to lallai ne fa za a yanke masa hukunci tsakanin mintuna talatin wani babban sanata na republican lindsey graham wadda yake wakiltar carolina ta arewa ta kudu ya ce idan ba a gano bindiga ba to fa an gano zarto yana nufin zarto da ma'aikatan saudiya suka yanyanka gaɓoɓin ɗan jaridar nan mai shekaru 59 da da haihuwa ka shugi. Here's my takeaway that Saudi Arabia is a strategic ally. ya ce ni dai ga ra'ayina lallai ne saudiya babban kawar ce da muke kokarin tsare alakawar mu amma kuma ba ta kowace hali ba ya ce za mu yi wa matsayinmu a duniya da kuma tsaron ƙasarmu lahani idan muka kyale yariman ba mu ɗauki mataki a kansa ba amurka ta yi wa rasha shaidi cewa nan da 'yan kwanaki wato tsakanin kwanaki 60 ta amince da yarjejeniyar makaman nukuliya masu cin matsakaitar zango ko kuma amurka ta fice daga wannan yarjejeniyar da yake jawabi a wurin taron ministocin kasashen waje na nato a birnin brussels a jiya talata sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce hakurin amurka ya zo karshe. ya ce babu wani amfani amurka ta ci gaba da zama a cikin wannan yarjejeniya da ke hana ta mai da martani a kan ta'asa da rasha take yi pompeo ya faɗa wa manema labarai cewa rasha ba ta mutunta yarjejeniyar lamarin da ke haifar da hadarin nukiliya a turai kawayen amurka na nato sun bayyana matukar damuwansu ga barazanar da amurka take yi na ficewa daga wannan yarjejeniyar lamarin da ke haifar da gasar da zai iya haifar da gasar makamai a turai ko da yake ministocin kasashen wajen na nato sun ayyana rasha da bijirewa yarjejeniyar a hukumance a cikin wata sanarwar nuna goyon baya ga amurka a jiya talata ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jamhuriyar demokaradiyyar congo tana cikin tsananin fama da barkewar cutar ebola inda aka samu labarai 420 a gabashin kasar wadda ke fama da tashin hankali da mace-macen mutane wanda ya kasa da kashi 60 cikin 100 barkewar cutar na yanzu wanda ya zama na cikin goma a cikin kasar ya bambanta da waɗanda aka saba gani a baya saboda sama da kashi 60 a cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar mata ne. wata jinjira mai watanni tara a duniya mai suna benedicta ta kamu da ebola kuma ta kwashe makonni uku tana rayuwa a wani wuri da aka killace ta da roba asibitin da ke garin beni mai kimanin mutane rabin miliyan da ke gabashin congo mahaifiyar jinjirar ita ma ta kamu da ebola kuma ta mutu ne a wurin haihuwa sama da mutane 400 ne aka samu dauke da kwayar cutar ebola tun cikin watan agusta wannan ne mafi muni na biyu a tarihi bayan ebola ta kashe sama da mutane 11,000 a afirka ta yamma tsakanin shekarun 2013 da 2016 labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla al'ummar ƙauyen zabarmari na jihar Borno ne ke miƙa kukansu ga gwamnati bayan da 'yan Boko Haram suka kai musu hari suka kone dukkan kayan amfanin gonakinsu da suka shuka. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda na ɗauke da ƙarin bayani. wasu manoman shinkafa da ke garin zabarmari a karamar hukumar jere a jihar borno sun kira gwamnati da taimakawa rayuwarsu wajen sama musu abin da za su ci sakamakon banka gonakin su wuta da yayan kungiyar boko haram suka yi a ranar asabar din da ta gabata alhaji hassan zabarmari dai shine shugaban kungiyar masu sarrafa shinkafa na garin zabarmarin ga kuma abin da ya shaida manema labarai lokacin da suka yi tattaki zuwa cibiyar yan jaridu da ke garin maiduguri na shaida manema labarai irin halin da suka fada cikin abu ne ginshiki wanda muka rike a hannu bibiyu shine noma mun kuma noman shinkafan Allah ya taimake mu mun yi da can aiki kuma har jama'an mu sun zo sun tattara shinkafan gaba daya suna neman su so mu buga shinkafan domin dura ta zuwa gida to wayannan azzaluman sun zo shekaran jiya da yamma gaskiya sun ciccin namu shinkafin wuta gaba daya sun kokkona kuma ban musamman irin halin da za a shiga ba sai dai mu ce Allah ta'ala ya taimaka mana ya rufa mana asiri kuma muna neman taimakon ainihin gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari domin tallafa ma wayannan jama'a domin halayyar rayuwar da ake ciki a duk abin da za a sa. a gaskiya sai dai mu yi kiyasi kawai amma sama da hekta 250 na kayan hekta 250 sun kona mana a cikin wannan jeji din shine muke nema don allah gwamnati su shigo cikin wannan al'amarin domin tallafa ma mutanen yankin jere zuwa mafa su ma wasu manoman da aka yi tattaki zuwa wannan cibiyar yan jaridun sun bayyana irin damar da suka fada cikin kamar haka alhaji bello daga kwashabe dan ni a kaina sun kona mu ya kai buhu 250 bayan kuma na gama aikin komai na yanka na tara shekaran jiya ma ran da za su kona da safi na sallai masu aiki na bashi ma na zo na karba wajen dan uwana kan zan je in buga in dauko in kawo gida in biya masu bashi sosai suka zo da yamma kuma suka zo suka kori mutanen mu da bindigogi suka fara kucin na bagogin shinkafin wuta Adamu Usman Kushebe ni bana da wani sana'a sai noma shi na sani tun tashi na kuma gonan kamar misalin zai kai buhu 260 suka kona a cikin hali na damuwa tunda ba wani abu ba sana'a ba wani aiki ga yara ga iyalai ga iyaye muna son gwamnati ta tallafa muna eh da mu da yan uwanmu wannan ni kadai ma akwai wanda ya fi ni mamu ma akwai na sama da mu haka sunana bala alhaji audu na rasa kaman bahu 90 da na iba a gonan bara mana mm. kuma sun zo sun gona misalin karfe hudu haka shekaran jiya ranar asabar manoma da dama dai da ke shirya arewa maso gabacin najeriya na fuskantar barazanar 'ya'yan kungiyar boko haram ne yayin da wani lokacin sukan kama su yi masu yankan rago wani lokacin kuma sukan harbe su ne da bindiga a lokacin da sukan je aikin gonan ko kuma kwasar amfanin gonan nasu wanda wasu allah kan yi masu gyaɗar doguwa su tsallaka irin wannan hare-hare haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gargaɗe mai gina mai mugunta To Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda. To har yanzu dai muna kan batun tsaron ne a Najeriya inda a jihar Cross River wani rikici ya barke tsakanin wasu al'ummomi guda hudu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na wakilin murya Amurka Lamida Abubakar. wani rikici ya barke tsakanin al'ummomi guda hudu a jihar cross river da ke yankin niger delta waɗannan al'ummomin guda hudu dai duka a ƙaramar hukuma ɗaya suke wato ƙaramar hukumar biyase a jihar ta cross river rahotannin da sun tabbatar da cewar an kashe mata da ƙananan yare da dama da haka na tuntuɓi shugaban rundunar tsaro kuma kwamishinan 'yan sandan jihar domin jin halin da ake ciki 'yan ƙauyuka ne waɗanda suke makwabtaka da juna waɗanda kuma ba sa ga maciji da juna saboda rikice-rikicen filaye da wuraren zama. Ba yau suka fara irin waɗannan eh, rikice-rikice da a tsakaninsu ba. Shi ne yanzu kuma sai ya taso ga dangada. To amma a koyaushe muka yi iyakar ƙoƙarinmu mun ga cewar mun shiga tsakani domin wadar da hankulan jama'a an zauna lafiya. Akwai waɗanda muka samu labarin cewa saboda rikicin ya tashi sun dan samu jikata kuma an kai su asibiti ana ba su magani. Bisa rahotanni da muke samu akwai bayanan da ke nuna cewa an cire kawunan wasu sa'annan waɗanda aka kashe mahi yawanci mata ne da ƙananan yara kamar kurun da 'yan sanda kun samu wani labari. A hakikanin gaskiya har a yanzu da nake gaya ma babu wani rahoto da na samu daga jami'in rundunar 'yan eh, sanda da ke akamfa wato area commander wanda a ɗazuma yana wannan eh, ƙauyuka maimakon haka an samu jikatar wasu daga ciki ire-iren waɗanda suka fito aka yi rikicin nan da su. Shi ma mai baiwa gwamnan jihar ta Cross riba shawara kan baki Musa Mai Goro ya yi mini ƙarin bayani faruwar wannan lamarin. To waɗannan al'ummomi suna rikici ne akan wata gona, wato gona ce wacce gwamnatin jiha ta saya ta shuka wato kwakwan manja. To duka waɗannan al'ummomi suna dawar cewa gonakin wato nasu ne. dama wannan rikici kusan barama rama sun dan so a yi wannan rikici wannan yamuri kuma gwamnati ta shiga tsakani aka daidaita to a gwamnatance dai har yanzu a hukumance ba a dai kai ga tantancewa ga waɗanda suka rasu ba ga waɗanda suka jikata ta tabbata a fili cewar rikice-rikicen al'ummomi kan gonaki a jihar cross river ba wani sabon abu ba ne sai dai barin da hukumomi ke yi rikicin na yin muni shine babban al'amari inda lamarin ke ci gaba da ɗaukar hankali kullan duniya Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. bar da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ta wani haka yake a gaida lamida abubakar to daga najeriya kuma sai makwabciyar ta jamhuriyar nijar inda majalisar dokokin kasar ta kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin dokar da gwamnati ta gabatar a ci gaban neman hanyoyin samar da kariya ga 'yan gudun hijira cikin gida bayan la'akari da yadda matsalolin ta'addanci ke tilastawa dubban jama'a neman mafaka dan majalisar dokoki lamida mumuna haruna ya yi wa wakilin murya amurka sulan bar makarin bayani gwamnati ya duba ya gani mutane da suka gudu don yaƙi suka gudu don hambaliya ko don wani abu ya kamata a kula da su miye kulawa a inda suke in sun tashi inda suke an kai su wani wuri ya zamanto suna da incinsu yadda ya kamata su samu ci su samu sa su samu tsaro su samu likita su samu foro na yaransu da irin waɗannan abubuwa duka wannan doka kenan abun da ta dana da kenan waɗannan mutane su ne 'yan niger 'yan gudun hijira na cikin gida in ka tashi difa zuwa da magaran in ka irin waɗannan abubuwa ne ya kai ka dole gwamnati ya kama ma kamar waɗanne irin abubuwa ne aka yi tanadi domin walwalar mutanen da suka tsinci kansu cikin irin wannan hali a ƙarƙashin ita wannan sabuwar doka abubuwa suna da yawa amma ina so in ɗau misali kamar cikin yaƙi mu ɗauki kaman boko haram mutane ko na tam ko na barwa ko na wani abu sun je a cikin wannan yaƙi sun tashi daga inda suke a lokacin da suke tashi yaƙi ne yake sa su tashi in sun tashi wasu sai su tashi yara wani wuri eh, miji ya nuhi wani oje daban eh, mata ya nuhi wani oje daban to shi ne doka ta ce in an samu irin waɗannan abubuwa gwamnati tilas a nemo su in suna da rai a gama su eh, iyali guda su zauna inda za su a samu mafaka a musu kariya yadda ya kamata in sun gudu sun samu mafakan gwamnati tilas ne ya samo musu tsaro a inda suke foro na yaran nasu ilmi kenan likita a nan inda suke shi ma gwamnati dole ne ya kawo musu irin waɗannan abubuwa To dan majalisa Lami din mun Haruna a hirarsu da Sulaiman Barma kenan. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a gun muke cewa karfe 1 da kusan minti 18 na dare. Yanzu dai gashir mu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri. Yau za mu yi ƙoƙarin fayyace ma'anar demokradiyya. na Madina Dauda, ku biyo ni. Demokradiyya dai an ce tsari ne na mutane daga mutane ta mutane. Amma wasu koke-koke da ke ɗaukan hankali su ne yadda ake ganin bambancin demokradiyya tsakanin ƙasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa irin ƙasa ta Najeriya. wai in an ce demokradiyya menene ake nufi ne kwararre a fannin siyasa kuma tsohon jakadan najeriya a ƙasar sudan suleiman ɗahiru ya yi fashin baki abin da ake nufi da demokradiyya shine irin gwamnati ne da mutanen ƙasan suka zaɓa suka zaɓi wannan gwamnatin sai musu aiki ba sai wasu 'yan kalilan mutane aiki ba gwamnati ne da ake cira, of the people by the people and for the people ya nuna wannan gwamnatin mutane suka ɗora ta a mulki kuma duk kome za ta yi saboda jama'a ne ba saboda wasu ba kana ganin najeriya ta riƙi demokradiyya a yadda ya kamata tun 1999 zuwa yau idan muka dubi abubuwan da suka faru a baya za mu ga cewa eh muna mulkin demokradiyya a najeriya amma a suna ne kawai don saboda daɗe wanda soja suka yi suna mulki ya sa kan mutane ya juya yadda ake yi na lokacin soja suke haka ake yi kamar lokacin da obasanjo yake shugaban ƙasa aka yi ta abubuwa wanda a halin gaskiya in ana bin demokrasiya na gaskiya ne ba za a yi haka ba kamar yadda za a je a tuɓe gwamna 'yan majalisa guda shida ko bakwai wai a ce su suka zauna wasu ma ba a cikin ƙasar eh, state ɗinsu ba an fito da su zuwa wasu wurare inda suka zauna aka cire gwamna ko kuma a'a don ana rikici kamar yadda aka yi a plateau aka cire gwamna aka sa wani tsohon soja ya je mulki yadda aka yi a ekiti aka cire gwamna aka kawo tsohon soja ya je ya mulki wato abin da aka yi ta yi a lokacin zan kira da turanci militarized democracy aka yi ta yi to amma a halin da muke ciki yanzu akwai canji na abubuwan da suka faru da da na yanzu yanzu dai tun da buhari ya hau mulki ba gwamna da aka cire abu ɗaya da kawai mutane suke korafi a kai shine in aka ce gwamnati na demokratiya ya kamata a bi dokan majalisa daban kotu daban su gwamnati masu zartar da abubuwa daban in kotu suka yi abu suka yanke shari'a dole ne gwamnati su bi wannan shari'a da aka yanke to amma akwai wasu waɗanda kotu sun ce a sake su ba a sake su ba wanda ni a gani na ba dimokuraɗiyya ne aka bi ba to wace rawa za ka ce 'yan majalisa sun taka a demokradiyyar wannan kasar 'yan majalisa suna wuce gona da iri suna shiga cikin sha'anin gwamnati wanda su kuma ba gwamnati ba ne su iyaka su yi dokoki ne amma wuce gona da iri da suka yi shine wa iban Eh, abin nan resolution wato irin yadda za a zauna a yi a tattauna abu a ce to bari mu bayi wa gwamnati shawara a yi abu kaza resolution yadda muka sani ba doka ba ne don haka shugaban kasa ba dole ne yi abin da 'yan majalisa suka faɗa ba amma a zo a ce don an ce a yi abu kaza shugaban kasa bai yi ba don haka in ya kawo sunayen mutane a ba su mukami ku ci ko ba za ku wannan ba wani wuri a duniya nan da ake haka sai dai a nan najeriya in za mu bi demokratiya mu bi yadda aka zana shi to yaya aka zana shi inda aka zana gwamnati su ne masu zartarwa za su bi dokoki yadda aka zana a kundin tsarin mulki kenan a kundin tsarin mulki idan suka yi wani abu wanda wani ko wasu ba su ji daɗi ba za su iya zuwa kotu idan suka je kotu kotu suka bi kadunsu dole ne gwamnati ta canja. in ba ta canja ba ya nuna wannan gwamnatin ba ta bin abin da aka zartar a yi kamar yadda na yi magana da mutanen eh, majalisa mutanen majalisa su kawai su zo su yi dokoki yadda mulkin ƙasa zai tafi daidai amma bai kamata su zo su shiga su yi dumu-dumu cikin aikin gwamnati ba har su kai ga matsa ma shugaban ƙasa cewa eh, dole ya bi doka ko eh, umarninsu eh, ba ma doka ba ne dole ya bi umarninsu ya dole bi umarninsu shine na kira resolution resolution ba doka ba ne kamar shawara ne in baki shawara in na baki shawara ya rage naki ko ki karba ko ki ki karba amma ga shugaban kungiyar save the change wato ma'ana mu tsara canji bashir abdullahi dan musa ya ce siyasa wacce ake yi a cikin mulkin demokradiyya ba za ta ginu ba sai an yi abubuwa muhimmai guda biyu na farko duk wani wanda ke rike da mukami na siyasa to a fahimtar mu aikin shi iri biyu ne manya-manya aikin shi baccin aikin ofis wanda zai tsaya tsakani ga Allah kamar yadda na baya suka yi aiki tsakani ga Allah shi ya amfana to kuma ya koma gida ya raya siyasa ta hanyar taimakon al'umma domin ita ta kawo shi matsayin da yake ciki to wannan taimako na al'umma ta ya za a yi shi wato shi wannan taimako na al'umma tudu wajen kashi uku ne a bangaren gwamnatin jiha wato maimakon a ce dukkan al'amari yana kan gwamna ko shugaban kasa to su naɗa wakilansu da makarrabansu in form of commissiononi sasa ko talgalban sun ɗauko wace lakal gamin sun dauko to sai muka ce to kowane gwamna ya yi kokari ya yi tsari yadda duk wata a so daya a wata kowace makarrabai za su koma lakal gaman su a dunkule ba a ware ba to su koma inda su fito a dunkule suna mutunta al'ummar wannan yanki nasu ana samun zamantakewa mai kyau kowa na sanin ciwon kowa kuma ana samun taimakon juna tsakankanin juna tudun hurku kenan na biyu kuma sai muka ce shi shugaban kasa abubuwan nan sun mashi yawa yana yin kokari abubuwa da gaske gaske ya kirkiro abubuwa yan fawa trader moni ga sunan wata dubu biyar da ake ba marasa karhi ga ayyuka nan kuma an baza a kasa kowa na gani ga man bela nan abin da aka watsa shekarar shekaru ya tinkare su shi amma na bukatar mu taimaka sai muka ce to duk bayan wata uku makarraban shi da ya ɗauko su suna cikin gwamnatin tarayya ya sa su da komawa jihohin da suka fi so su ma a dunkule suna haɗuwa da su makarraban gwamnatin jihohi ana mu'amala ana saman zamantakewa ana fahimtar juna saboda rikice-rikice da ake ƙarana ƙarana mai raba na al'umma a kauda shi a taimaki al'umma na biyu kenan nan uku kuma su 'yan majalisun mu na tarayya da na jihohi sanatoci da reps su suna da bakin jini ga al'umma saboda abin da suke samu ya tsone wa mutane ido to ya kamata a ce ta abin da suke samu din na mutane mana amana sai muka kirkiro wani asusu wanda muka sama suna foundation for human capital development asusun raya al'umma na kowace karamar hukuma kowane dan majalisa zai sa wani abu a ciki na reps zai sa na jiha zai sa sanata shi ma zai sa haka su ma makarban gwamnati waɗanda suka fito daga wannan yanki ya Allah suna aiki a gwamnatin tarayya ya sa aiki a gwamnatin jiha su ma za su dan gutsuro abu dubu ɗari dubu goma dubu Abinda da kowa yake yake wa a sa ya zama cewa sai lakar gamin akalla akalla duk watan duniya tara da miliyan uku zuwa miliyan hudu wannan miliyan uku zuwa miliyan hudu na raya al'ummata ne akwai ƙananan abubuwa da ke addaba mu. ba kullum sai an koma masu mulki ba misali kamar yake ta faɗi cewa akwai ɓangaren auratayya za ki ga mu yin bangaren mu na arewa za ki ga yara yan teenagers yan shekara 13 sun zama jawurori wasu kuma za ki ga ana sa a auren amma ba hali an dinga daga kenan wannan asusun in aka dauko yan dubu hamsin dubu dari aka warware matsalar shi laifi ne wani matashin kamar da ke cewa ya shi mai kokari ne amma a arziki ta yi zaga kowa dan abin da yake sarrafawa ya kare kila ya tamani shi da shi da iyalan shi ya gudu shin aka ɗauko shi aka jawo shi aka bashi da dubu ɗari dubu ɗari biyu daga cikin wani asusun ya rike iyalan shi laifi ne wasu yaran mu haziƙai ne suna cin jarabawa amma ba su da gatan da za su ci gaba da karatun su shin aka ɗauki wasu karatun su da ta wannan hanyar shi laifi ne wasu kuma an san su da kokarin su amma suna can lunguna ciwo ya kwantar da su shi idan ana irin wannan kewayewa ai za a gan su in aka ji labarin su za a ɗauko su a kawo su asibitin karamin hukuma in abin ya kai karin wannan asibitin sai a kai shi asibitin jiha misali to irin waɗannan abubuwan su wannan asusun yana hannun hannun al'umma iyakacin abin da lokaci ya bamu daman kawo muku kenan a yau a madadin baƙi na jakada suleiman dahiru da shugaban ƙungiyar save the change bashir abdullahi dan musa ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da baba zai dama da labarai amma wannan karan a takaice. wakilai daga birtaniya da faransa da kuma amurka sun bayyana da damuwarsu a majalisar ɗinkin duniya a jiya talata kan wani gwajin makamai na ballistic masu cin masakaitan zango wadda iran ta yi a ranar asabar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nike haili ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa gwajin makamai na iran na kwana-kwanan nan yana da haɗarin gaske amma kuma dai bai zo da mamaki ba amurka ta yi ta yi wa duniya kashedi game da aniyar iran na tada fitina a yankin gabas ta tsakiya da kuma bijirewa dokokin ƙasa da ƙasa haley ta kira gwajin makaman nukuliya a matsayin takala kana ta kira ga kasashen duniya kada su kauda idanunsu da lokaci da ainihin iran za ta kaucewa kudurorin majalisar ɗinkin duniya to madalla a gaishe ka kafin mai salama muna muna taya kabiru hashim da aka fi sani da kabiru aro murnar samun karuwa ɗan namiji allah ya raya kuma bai yaro da yaron lafiya masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahotanni kan abin da yake faruwa da shugabanni a can ƙasar argentina wanda suke kan sauyin yanayi za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin baba ya kuma makeri wanda ya ta na gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodo ne wanda ya ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa in an ma kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum. Afrique. Le monde aujourd'hui.